Wasu al'ummomi a arewacin Najeriya na ci gaba da tsintar kansu cikin halin fargaba da tashin hankali saboda mahara suna ci gaba da kai musu hare-hare duk da yake mahukunta na kan kokarin shawo kan matsalolin. A jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin ƙasar, al'ummomi da ke makwabtaka da jihar Zamfara waɗanda suka fuskanci hare-haren ta'addanci a can baya lokacin da ake fafatawa da 'yan bindiga a jihar ta Zamfara sun sake samun kansu cikin mawuyacin hali sanadiyar waiwayowar da matsalolin suka yi na hare-haren ta'addanci mahara sun kai farmaki a wani gari mai suna tafkin kaiwa cikin karamar hukumar mulkin dangishuni shuni inda suka hallaka mutum ɗaya suka kuma yi garkuwa da wasu kamar yadda mazauna yankin suka bayyana. Waɗannan barayin sun shigo misalin ƙarfe ɗai. Ni ina cikin gida kwanci sai na ga hasken hitila. Ko ni sabuwar na hito na buɗe daki na hito. Ni kan da na gane ni barayi na sai na zagaya na hita ni bakin daji. To zan sai sun ka buɗe ɗakunan sun ka je hito da mace guda sun ka taho sun ka biyo na sun ka taho da ƙanina sun ka biyo suna bugu ne sai ya faɗi inda nake ce bai san inda nake ba. Adadin mutum biyar sun ka ɗauka. kawai kwanda ya sayi ne na shidda shi na wanga wanda sun ka halibi. Yana ce mai umaru. mai unguwar yankin ya ce suna cikin tashin hankali sanadiyar hare-haren da 'yan bindiga ke ke musu a kwanan nan. Sunana Muhammadu da Isa, ya hakimin garin na tattun kaiwa. Da daddare dai misalin karfe ɗaya da ɗan wani abu sun ka shigo ta shi kuwan gada Allah wa ƙarin kwana sai ya hitu. Suna hito da sai sun ka halbe shi. Sannan an ka da mutum biyar. Mutum biyar ɗin ga akwai biyu mata uku maza. To gaskiya har yanzu dai babu wata magana. Shugaban ƙaramar hukumar mulkin ta dange shuni Umar Buda Gidan Gara ya ce suna neman ɗauki domin matsalolin suna ci gaba da daidaita yankunan nasu bayan wannan suka sake dawowa wani ƙauye da aka cewa rakom ne cikin wababi district suka ɗauki mutanen wajen su goma sha hudu suka tai da su ka abubuwan ne babu daɗi wala mutanen nan gaskiya suna da yawa kuma suna na yanzu cikin dajin nan tsakaninmu da zamfara state abubuwan wallahi jami'an tsaro mu suna bakin iya kokarin su suna sintiri dare da rana amma mutanen suna da yawa kuma ka san mugun karin hali gare su in sun ka to wani karin suna cewa an kun tura mana sojoji sai su to har da zagi kamar suna ce mutane tun da kun ka tura mana sojoji za mu ci ubanku haka suka ce mutanen kawai an in suka zo a nata haujin rundunar 'yan sandan najeriya goyon baya ta nema daga jama'a a kokarin da take yi na kare rayukan jama'a kamar yadda kakakinta a sokoto asp sanusi abubakar ya faɗa wato yanzu sha'anin tsaro ba abu ne wanda za a ban jami'an tsaro kaɗai ba sha'anin tsaro sha'ani ne na kowa da kowa so dole mu tattaru mu haɗa kanmu a taimaka ma jami'an tsaro saboda su kaɗai ba su iyawa akwai wasu bayanai muhimmai da kuma taimako wanda jami'in tsaro yana da buƙatar shiga mutanen ƙasa sosai sun ba da tasu gudunmawar sannan za a taru a tsira tare maharadai na ci gaba da haddabar jama'ar yankuna daban-daban duk da yake mahukunta na kokari ganin cewa an shawo kan matsalolin muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya